shekara 447 ga hijirar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar 20 daidai ga watan biyu 2026 muna cikin suratu ali imran za mu tashi kamfanin Allah subhana فبما رحمة من الله لنت لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين Allah madaukakin sarki yana gaya wa manzo sallallahu alaihi wa sallam ni'imar da yayi masa da kuma al'ummarsa alaihi salatu wa bima rahmatin min Allah lahum sakamakon wato kin da yayi ka Allah ne azan musu mai saukin hali ka zama mai mu'amala bayanan ya zama mai laushin hali mai sanyin mu'amala haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan kana so ka san haka ka karanta sirarsa Allah ya aiko shi da shiriya ya kira mutane a makka ba abin da ba su yi masa ba na kafa cewa da fitin cewa amma annabi ya fito a hankali lokacin da aka kore shi zuwa ta'if aka jajjefe shi mala'ika jibril ya zo ga mala'ika yana masa da ya sallama ya ce ni mala'ika jibril ina kiran umarninka in ka ce in tsabbaka duwatsun nan harkar da su yanzu zan yi annabi ya ce a'a arju an min aslabihim man ya'budu Allah wa la yushriku kar a halaka su ina fatan Allah zai fitar a kwasan a tsira kuma haka Allah ya so wasu sun zo sun yi imani sun yi nadama wanda ba yi imani ko kuma ta yi imani kaga da annabi kenan sallallahu alaihi wasallam a dukkan halaye manzo sallallahu alaihi wasallam yakan zaba duk inda wani abu ya faru abin da ya shafi al'umma akwai lokacin da aka ji wani ya ya je wani jin yana zuwa sai ga mutane marina suna fitowa su ga labari shi annabi ya je ya gani yawa ba zama zai yi ba yana cewa faru don kama abin ya shafe shi a'a shi ne ya je ya yana a mai أضل هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يسقينا هلك يا اللهم اسقنا اللهم اسقنا رحمة للعالمين bayan sati kuma ruwa bai yanke ba har sati guda sai ga wani ya zo ya rasulullah shi ma dai da halaka da amwal wanka ta ga اللهم حوالينا ولا Allah ka sa ruwan da gefe zuwa koguna zuwa wato al'adar ajami wa ziradu wa aujiya har zuwa wuraren da itatuwa suke sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam saboda tausayinsa idan mutum ya mutu a farkon musulunci bayya sallatan gawa in akwai bashi a kansa amma daga baya da Allah ya wuce duk yana da bashi a kawo zan biya bashin kuma in sallace shi sallallahu alaihi wa sallam don a samu rahama annabi bai iya rawa ba duk abin da yake ta ba annabi ibn Hizam mun zo mun sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu mun tambaye shi ya ba abin da yake ya ma yakun indi min khairin falan udakhiruhu ankum matukar akwai wani abu a hannuna ba zan hana ku ba amma kan umman yasta'fif ya'ifahu Allah umman yadni yughnihi Allah duk wanda ya kame Allah zai daraja na kamun kai duk wanda ya mutunta da wadata shi ba taba baiwa mutum kyauta irin hakuri ba an tsallace ta da daddare ya ce ku nuna min ina kabarinta ya ji ya baiwa an sallace ta yi jinkiri ta je ta jefar da kuɗi ta yi jinkiri annabi ya kira na kuka ya ce me faru an aike ta ne sai ba da su ki kai ya dai dawo ya ganta me yasa baki je ba gida har yanzu in na je za a dake ni na yi laifi na yi jinkiri ya ce mu je gidan yarinya karama za ta zo ta kama hannun shi ta ja annabi zai bi ta su tafi yana aiki da ka je ka sayo min kaza ka kai min abu kaza wuri kaza ana yaro ne in ya fita zai tsaya yayi wasa ya manta da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi aikin da na yi maka ya yi kara goma yana aiki a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana aiki annabi mai ce masa me yasa kai aka abu ne ko me yasa kai ba rahmatan lil alamin in kana so ka sani ka karanta sirarsa

غليظ القلب من كوشين زوجيا من نوع ya ba wani abu kun rabu kenan ko ya nema baka bashi ba kun rabu kenan Allah alaihi sallam shi bai ya fushi don kansa jiya mun karanta hadisin da wani ya zo ya kama alkibbansa ko ya ja ya nuna ja a jikin wuyan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce murli min mali Allah alladhi inda. ba da umarni a bani dukiyar Allah da ke wajenka da sun da da sun da daga wannan ya leka wannan ya leka wannan ya leka kowa yana so annabi ya gan shi don annabi ya kalle ka yi maka murmushi rahama ce za ka ji daɗi kuma annabi yadda yake nuna soyayya ga sahabbai sai ka rasa wa ya fi so shi sa amr ibn al ya ce wa ka fi so cikin mutane ya ya yace abubakar aisha da mata yace aisha yace daga mata fa abubakar sannan waye umar yace to karfa ayi nisa sai ya rike tambayar da zai tambaya zai dinga jin wa'anda annabi yake son me yasa yayi wannan tambaya saboda yadda annabi yake nuna masa wannan ya zo ba kamar mu bane da ku in wani ya zo baka ganshi baka san shi ba assalamu alaikum ba za ku ma hada hannun sosai ba dan ya so zaka kama ka rike kuma sako kana magana yana kana kallon wani waje annabi sallallahu alaihi wasallam bai yin haka in mutum ya zo yana magana tambaya da zai ba ki hankalinsa don mutumin ya san cewa rahama ce ga al'umma sallallahu alaihi wasallam yana so yayi sallar tarawihi cikin masallaci tare da al'umma ya yi sallar so ɗaya an zo ya yi sallar na biyu an zo da aka zo na uku sai ki fita sai ya ce to lokacin asuba da ya fito ya ce to ba komai ne ya hana ni fita ba sai don tsoron kar a farlanta muku kuma ba za ku iya ba kaga don tausayin Allah zai bar wasu abubuwa walau kun wali ghalid alqalb lan faddo min hawlik da sun dada sun barka sai Allah ya ce fa'fu anhum ka yafe musu wastaghfir lahum kuma ka nema musu gafara Allah wa shawirhum fil amur kuma ka nemi shawara su a cikin lamari mai mai anan suka ce Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da wa'annan abubuwa ba haka kawai suke tafiya ba a jere suke murattaba ne fa'fu anhum wastaghfir lahum ko wa shawirhum fil sun zo sun yi maka kuskure mataki na farko ka yafe musu kai daga na karan kanka da aka bata maka rai sannan bata wa annabi sallallahu alaihi wasallam taba Allah ne saboda haka wastaghfir lahum nema gafara nema musu gafara kaga sun kubuta yanzu sun kubuta daga zunubi to don su ƙara samun natsuwa wa shawirhum fil amr ka dinga shawartar su a cikin lamari kaga mutumin da annabi ya yi wa annabi wani laifi sai yana dardardin kar annabi zai shi da shi sai can kuma annabi ya fishi yana ne na wata abu sai da wasu sabai idan suka yi wa annabi wani abin da ba daidai ba sai su je su nemi wani abu su aika masa suna tsoron ku kar annabi ya mayar in ya mayar alaman ya shi da su in ya karba su bai barka a sha annabi bai fi da mu ba wasu sani ba annabi ba ya shi da mutum don karan kansa in ya shi don Allah ne to anai Allah ya ce ka nema musu ka yafe musu kuskuren da suka yi mufa muna yafiya musamman ga iyalinka a cikin wata ramadan kana fishi da matarka ko tana fishi da kai a yaushe ne nace akai kankana ne wani yace ya kai kankanan ma an ture to in ka kai kankana an ture sai ka je ka nemi kifi ko kaji ko wani abu insha Allah ba za a ture ba idan ka miƙa duk da haka an yi wani abu ka samu tsire mai ɗumi da daddare ka kashe wuta sai ka danka hannunta sai ta manta ka yafe wal ya'fu wal yasfahu ma zadallahu abidan bi afuwin illa izza matakar kana yafewa matakar Allah yana daukar kaka mu yafewa juna wastaghfir lahum ka nema musu gafara gafaran da annabi zai nema al'umma kaga ba zai fadi banza ba sallallahu alaihi wa sallam sannan Allah ya ce wa shawirhum fil amr ka nemi shawaran su a cikin lamari annabi ne sallallahu alaihi wa sallam wanda cikakken hankali inda za a kwatanta babu irin nashi makiya ma sun shaida amma yana neman shawara a shi shawara yana da muhimmanci Allah yana ban mu'mini yana cewa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun shawara suke a cikin lamuransu shawara na da muhimmanci alal fardi wa alal mujtama' wa alal usra wa alal dawla wannan duk maratib ne na shura alal fard mutum daya mutum kar ya kaɗaita da hankalinsa da tunaninsa duk ƙaifin hankalinka ka nemi shawara za ka samu haske ba ka san irin kunun ajiyan da Allah ya yi a kwakwalwan bayansa ba in kai babban ma'aikaci ne ko mai gani ka kira shi ka shawarce shi ko masinjan ka ka kira shi ka shawarce shi balle abokananka balle 'yan uwanka ko iyalinka balle iyaye ko malamai in ka nemi shawara da in kana da ra'ayi daya ya zama biyu in da baka da ra'ayin an baka sai sa ake cewa mutane akwai rajul akwai nisfin rajul akwai lashai rajul shine mutumin da yake da hankali da tunani kuma yana shawara da shi kadai ne rabi ne amma da ya shawara ya zama cikakke rabin mutum kuma shine mutumin da shi yana da tunani amma bai ya shawara ko kuma baya da tunani nashi amma yana shawara kaga dai rabi yake lace a kuma mutumin da shi baya da tunani mai kyau kuma bayyana shawara shawara na fitar da abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana shawartan sahabbai yana shawartan matansa ya shawarci Ali ibn Abi Talib a hadisa Salif. if innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum lokacin da Aisha radiyallahu anha daga bangaren munafikai tsakanin sa da Safwan annabi ana yada magana Allah kuma don jarrabawa sai ya rike wahayi wahayi yi jinkiri kowa ya faɗi abin da yake faɗa sai wanda Allah ya kiyaye shi to sai kuma Allah ya saukar da aya kafin saukar aya annabi ya kira Ali ibn Abi Talib ce me ra'ayinka ya kira Barira Barira baiwa ce mace tana gidan Aisha tana taimakon Aisha sai ce ita zabarira me kika gani game da lamarin aisha akan abin da ake magana sai ta ce ita ba abin da ta sani game da aisha sai alkhairi sai dai ita yarinya ce karama da za a yi wani abu za a sa ta yi wani abu ma sai ta yi bacci garin kwaba wani abu ma sai ta yi bacci amma ba haka ba ba san da wani laifi ba annabi ya tambaye ali bin abi talib me ra'ayinka game da aisha akan abin da ake faɗa ta ce ya rasulullah ka matsawa kanka idan ba ka natsu ba ka rabu da ita ka zauna da wata in kuma ba karashe ku ka zauna da ita ali ba wai na tuhuma aisha ba ne yana tausaya annabi ne kare ta da hankalinsa aisha da ta ji wannan ne <laughs> ba ta ji daɗin shawarar da ali ya bayar ba eh ka ce wa mutum ya saki matarsa ko kai karka kuskura kai in ya zo yake wallahi sai na sake ta kai ka yi haƙuri kai mata nasiha ka kira alwalinta mana kai gaza ni zan sake ta kai hakuri dan da yace na sake ta sai ka ce barkanka don idan ka ce ya sake ta ya saka duk lokacin ne tana da matar kai ne makiyinsa to shawara na da amfani annabi yana shawartan matansa lokacin da ya zo fat'a bin hudaybiya da annabi ya zo ba a shiga samu shiga makka ba zai aske kai ya zo yace da mutane ku aske kanku za mu sauke harami a nan kowa ya tsaya yana kallon sa ba wanda yi ya yi umarni ba wanda yi su tsammanin su za a shiga kuma aya ta sauka la tadkhulunnal al al-harama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun ga shaukin zuwa garin makka ga dakin ka'aba a wajen wasu kuma za su iya haduwa da dangin su zama dalilin shiriyar dangin an zo da wannan himmar amma kuma aka hana su shiga to shine annabi da yaje ya tambaye yake ga matarsa ummu salama radiyallahu anha ina tsoron kar fitina ta sauka kan al'umma me ya faru gashi na ta ba sai ba ya rasulullahi kar kai wa kowa magana kai ka je ka nemi wanzami yayi maka aski annabi yana zuwa ya kira wanzami ya fara aski kowa yana zo ka aske mu a aske mu tugun zan aske maka a ni ka za mu ga kowa yana ya tabadarun tunda annabi yayi ce abun azima ta yi ba rufsa ba ce duk suka yi aski dalilin kuwa shawarar matarsa amma ce ka shawarci matarka mata ai ba su da hankali yatumar kama mata ce kanwa kama mata ce yayar kama mata ce ba matarka ce kaɗai mace ba balle ka ce za ka raina ta ka faɗi abin da kake so mata nawa da Allah ya ba su irin tunanin da ba wasu san ba su rai wani namiji in ya karbi albashi zai je ya caca sai matar ta je ta karbi albashin ta zo ta bashi na kashewa kaɗan ta yi cefanin gidan gaba ɗaya da kuɗin makaranta na yara yanzu a nan waye mai hankali cikinsu wani ya karbi albashin karuwai zai kaiwa kun san ana zina na bashi ko eh zinan bashi zai dinga zuwa yana zina ana rubutawa ni na gani da idona lokacin da muke mai malari barak muna karantarwa lokacin da an zo ana biyan albashi sai ga matan eh, yamurai da waɗin nan sun zo sun taru me kuke nema wai suna neman kuɗinsu ne me kasan ba su da kunya suka ce gashi ga abin da ya je ya yi ya ƙi ya biya su saboda su sun zo gindin maganin a biya su a salarin shi sai dariya mata suke masu har iyali kuma yanzu wannan yana da hankali ko wanda zai karbi kuɗi ya je ta giya ko wanda ko wanda karbi kuɗi ya je ba aboka ba nan Allah sa ka ji ni wai shi wayayye ne yana da samu amma an damfare shi an sihirce shi boka kullum zai dinga ce masa ka kawo kuɗi za a sai zamzam galan goma za a je a yanka rago goma kuma kudin zai bayar baya ganin abun ba duk kudin da ya samu can zai je in matar Allah ya sa ta samu tuku za ta lallaba ta yi wasu abubuwan yanzu wa mai hankali saboda haka mata suna da hankali ana iya neman shawararsu kar ku ce wai shawiro hunna wa kalifu hunna wai ku shawarce su ku saba musu eh za ka saba mata a shawaranta in ka gaba daidai ba amma daidai ne ka karbi shawaranta kuma za ka ji daɗin shi sannan akwai shawara alamustawa al'usra a family ya zama kuna da shawara a cikin family idan za ku yi aure za a urar da wata ya wani na zai yi aure a tattauna a family a tattauna ga wannan auren wacce ya zo kuma ka barwa mai shi ba zai iya ba me za mu iya taimaka masa a auren nan fa an aure ta za a kai ta gari kaza ne me kuka gani a yi shawara tun kafin a shiga a tattauna eh to ai muna da yan uwa a garin ai akwai wane su wane a garin ya eh, musa musu amana a hannunsu su kula da ita a garin nan ba mu yadda ba a garin tambaya da shawaran za a samu natija ya zama wana da family da za su haɗu wannan zai karfafa dangon zumunci a cikin family akwai shawara a mustawa na ƙasa ko gari duk ƙasar da ba ta shawara ba ta yi nasara ba don a shawaran wani ya ji wani abin da wani bai ji ba wani ya ga abin da wani bai gani ba wani yana da hange nan da zuwa shekaru zuwa gaba wani zai iya yi fakosin ya zauna ya tsara kuma aka bi aka yi fusta mai kyawun za a samu natija to da shawara ake samu nasara saboda haka mu dinga yin shawara a cikin abubuwan da zamu yi sannan kuma mu yi istikhara shawara wannan amrun shura bai na hun wannan tsakanin mu ya muni to kuma ka bai wa Allah zaɓi ma khaba manista hara wala nadima manista shara wanda ya yi wato eh, istikhara ba zai taɓe ba don ka bai wa Allah zaɓi ya zama maka mafi alkhairi wala nadima manista shara wanda yake neman shawara kuma ba zai nadama ba wa shawirhum fil amr ka nemi shawararsu a cikin al'amari wani al'amari ne annabi zai nemi shawara al'amari wanda yake masalih na al'umma amma ba akan wahayin ku yi sallah ba ko ku yi azumi ba ko ku yi zakka ku yi haji annabi ba zai ce ku zo ku gani sallan nan yaushe ya kamata mu yi a ina za mu yi me ba wannan bane Allah da ya farlanta sallah an je da shi sama aka bashi lokaci biyar ya sauko jibrilu ya sauko ya wuce gaba jibril ya koya masa sallah sannan aka ce wannan ne abin da aka baka zakka Allah ya riga ya fassala shi suwa za a baiwa inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil fariidatan min Allah anan ba za ku zo ku ce yanzu talakawa sun yawa ko yanzu akwai bukatu daban-daban yanzu wasu kaza ma za mu iya ba su wasu kaza ma a'a dole su zama a cikin wannan isar na mutane takwas din nan abinda addini doka ba neman shawara amma abinda yake maslaha ta al'umma za a nemi shawara a yanzu za a yi dinkin sallah a za a yi turmin sallah to sai kai da matarka guda ɗaya ce eh sai ka zo ka shawarce ta ba rana yi miki turmin atamfa yanzu kuma shi zan yi miki ko shadda zai za ta ji daɗi mukan kawai ka je ka sai turmi ka zo ka jefa mata ba daidai ba ne ko kuwa wa shawirhum a nemi shawara in matan ka biyu ne haka ka zauna da me take so in wannan ita ce leshi take so wannan ita ce a tumfa take so sai ka yi musu amma wai taba haushe ko wato wai dole sai mace an yi mata kaya an yi musu kaya iri daya wannan ba ya ta bai ai ko a bar musu zabi kalan da suke so illa iyaka kai musu kaidi duk abin da kuke so kar kudin ya wuce kaza wannan kana da dama ƴaƴan kama kana iya ka shawarce su duk da ba su da wannan ikon don za su ji daɗi duk wanda za ka shawarce shi yana jin daɗi saboda haka shawara yana da muhimmanci a musulunci yana da makana malamai sun yi rubuce-rubuce wajen tafsil na tsarin shawara kai kuma da ake neman shawaranka ka ji tsoron Allah mutumin nan amana ya baka lokacin da zan ce ka bani shawara amana na baka ka ji tsoron Allah ka gaya min abin da kai zaka daukan makanka kada wani yana so gashi nan ya zo yana so yayi sana'a kai ka jarraba wannan sana'a ka ga ba kyawu ko abokaninka sun jarraba ba amfani sai ka zo ka bashi shawara ya shiga yan kasuwa kuna da wannan ku gyara suna ji suna gani mutum zai je faɗa rami ba za su ce da rami a gaban ka ba ko kuma wani abun ma da an san ma ba zai yi ba din don a fidda shi a cikin system din sai a zuwa a ingiza kiyarsa ba daidai ba ne in mutum ya nemi shawararka in za ka bashi ka bashi saboda Allah in ba za ka bashi ba ka ce ka yi haƙuri ni din ban san kan abun ba ka je ka nemi wanda ya sani wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah idan ka yi azama to ka dogara ga Allah ka nemi shawara wannan yace kaza wannan yace kaza wannan yace kaza kai kuma kana so kai din in kayan azama to ka dauki wanda kafi kai kaga cewa yafi ingancin sauran sai ka barwa Allah tawakkal ala Allah a duk abin da zaka yi duk da cewa an ce shawara na da kyau in kai shawara zaka yi nasara kada kaje tunda na yi shawara ai na gama a'a dogaron ka ga Allah shi zai baka mafita don malamai suna cewa at-tawakkul shine wato mutum ya tajarrudi daga haulinsa da kowansa tare da nuna kasawansa gaban Allah wannan shine wato at-tawakkul dogaro ga Allah subhanahu wataala shine mutum ya fita daga karfinsa da dibaransa ya mai da lamari ga Allah subhanahu wataala a wannan lokacin kuma sai ka samu nasara Tawakuli yana da matukar muhimmanci ga rayuwar musulmi zaka samu natsuwa in ka dogara ga Allah ka gama kuma ya taukar alallah fahuwa hasbo Allah ya isar maka ko da akwai kurakurai a ciki Allah zai kawar in akwai wani wata matsala Allah zai yaye dalilin addashi ka dogara amma ka ce ai wa expert in this system ai Gila, ya expert ba to Allah sai barka da expert din naka da certificate din naka da wani qualification naka sai ka ga ka buga ka buga sai ka je tus sai ka zo kana ta wallahi abun fa da ba haka bane fa wato matsalar dan boko da bai san addini ba wato shi kullun tunaninsa yana turawan yamma abinda wani yayi ya ji raba wani yayi yayi nasara wani yayi kaza sai a ce ai ba wani abu shi tawakkuli kawai dai himmanka ne kokarinka ne zai baka a'a Allah ne zai baka mu dogara ga Allah cikin duk abin da zamu yi mu bar mishi sauran mu yi abin da zamu iya wasu suka ce tawakkuli ga Allah shine mutum ya zamanto ya fitar da wato tsoron komai da kowa hatta zaki in ya tinkare ka karka ji tsoronsa suka ce shine tawakkuli wana tare da su ha ah? firra min al-majzum firarka min al-asad Za ki abin gudu ne ai sannan kuma suka ce alamar tawakkuli an ya yatruka falabar rizqi tawakkulan ala Allah li'anna Allah takaffala bi rizqi wai mutum ya bar neman kuɗi ya bar neman arziki saboda wai Allah ya lamince zai baka arziki saboda haka ka zauna zai zo wannan tawakkuli ne ba tawakkuli bane tawakkuli اعقلها وتوكل لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وطروه بطانا da muna dogaro ga Allah matukar dogara mafi cancanta da Allah zai ba mu arziki kamar yadda yake ba tsuntsu yana fita da yunwansa da yamma ya dawo a koshe kai ma kana tawakkuli ka fita nema ka je ka kasa albasanka ka kasa dankalinka ka ɗauki ashana kana talla sai Allah ya sa albarka baka ji zafin nema ba ba za ka san kimar samun ba amma sai ka ce kana zaune kudi zai zo in mota mai tsada ta wuce kana lissafi in kaga gini mai tsada kana lissafi in an yi wani aure mai tsada kana lissafi kai kuma ba ka da himma na ka taimaka wa iyayenka ma ka ce za ka nema wa kanka وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين للي الله مدعوكين سلكي أنا سنباينسا ما تتوكلي قريش سبحانه وتعالى نعم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله مدوكake da in yansurkumullahu fala ghaliba lakum idan Allah ya baku nasara babu wanda zai rinjaye ku ba wanda zai nasara a kanku. wa in yakhzulkum idan kuma Allah ya kyale ku da dibaran ku faman dal ladhi yansurukum min ba'di waye kuma zai taimaka muku koma bayan Allah babu shi nasara tana daga Allah ne inna nasra biyadillah la biyadi ahad a hannun Allah ne Allah ya ce kan min fi'atin qalilatin wa ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin mutane kaɗan za su yi nasara kan mutane masu yawa da izinin Allah saboda haka nemi taimakon Allah nemi nasara wajen Allah a ma'aikata ne wasu sun haɗu suna so su ka kana so promotion suna danne ka ana boye fayil ɗinka ana maka karere ka dogara ga Allah suna ji suna gani kuma ka ƙara da raya dare kana mika Allah kukanka wallahi za zo ka haye su amma kai maka zama irin su sai ku zube gaba daya in yansurkumullah fala ghaliba lakum to nasarar Allah kuma sai ka taimakawa addinin Allah sai ka fahimci addinin Allah sai ka kiyaye dokar Allah sannan Allah zai kasance tare da kai ba haka kawai bane kana zaune kai abinda kake so kaga taimakon Allah babu shi in yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhzurkum idan Allah ya kyale ku ma'ana ya kaskantar da ku ma'ana ya kyale ku da dibaran ku faman dal ladhi yansurukum min ba'di wane ne shi wannan da zai taimaka muku ya ba ku nasara babu shi an-nasru min indillah mu yi haƙuri cikin lamurin da zamu yi nasara daga Allah ne ka ɗauki akwatin kuri'a ka gudu ba zai baka nasara ba ko kuma ɗan <laughs> abin da a wani ta jariya da aka je Abuja za a yi zaben president ko san primary election na president sai wasu da aka je aka sa su hotel aka hana su fita waɗin sun fita za su je su zabi wancan za ka rike buɗin aka shagaltar da su ciye-ciye da kuɗi da menene har aka gama abin sannan aka bar sun tafi da irin wannan za a yi mulki hmm? to in ka ce ka sa mulki da dabaranka ka sai Allah ya barka da dabaranka, ka kai mulkin ana wayo Allah amma in ka shi ta hanya daidai sai ka taimakon Allah wani abun ma ba kai za ka yi ba Allah ne zai kawo sanadiyan faruwan abin a doka ma kai ne kai alhali kai ma baka san ma an yi ba nasara ce daga Allah ka duba yakin badar mana musulmai suna yanki Allah ya saukar da mala'iku mala'iku suna saran wuyan kafirai musulmi zai kai takobinsa zai daga takobin kafin takobin ya je sai ya ga kan ya faɗi jiya muka karanta hadisin anas abin hadisin abu sa'id ya ce annabi yana tsaye ga wani farin mutum a damansa wani farin mutum a hagunsa ban taɓa ganinsu ba kafin nan bayan wannan ban taba ganin su ba kuma taimako ne daga Allah saboda haka mu nemi taimako wajen Allah iyyaka na'budu ya Allah kai kadai muke bautawa Allah gare ka kadai muke neman taimako in matsala ta taso ka ce Allah ka tsaya Kar ka ce ya jibrilu ko ya mika'ilu ko ya annabi ko ya waliyi jibrilu mala'ika ne ma'asum ne annabi ma'asum ne bawan Allah ma'asum ne ta mawaliyin wa yake maka shi waliyi kai mawaliyi ne ai ko ba ka son Allah ko ba ka son manzan Allah kai waliyi ne innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rusulihi ko ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu ka yi imani ka yi takawa wannan shi rukunan rukunan wilaya sannan walittaka yakan bambanta kamar ganin ido kamar imani ne ya zudu wa yankusu wilaya ma haka ta zidu wa tankusu kana samun wilayan Allah kulla taqrabta ilallah Allah kana kusanta Allah da biyayya kai farillu duka ka zo yi sunnoni yi musahabbai, ka tsaya akai baka wuce bida'a ba nan ka samu wilayen Allah amma idan ka zo kana yakan Allah ina wilaya take ina wali da barin sallah ina wali da rike mata bayan saki uku kai wali ne kuma kana so ka rike mace bayan saki uku ina wilaya take ina wilaya da ƙarya waliyan Allah suna da taqawa suna kiyaye dokokin Allah saboda haka Allah madaukaki yace idan muka samu taimakonsa babu wanda zai rinjaye mu in kuma ya kaskantar da mu ba wanda zai ɗaukaka mu na'am ina muke wa ala allahi falyatawakkal almu'minun mu'mine su dogara ga Allah haka anan ma an sake karfafa mu wajen tawakkuli na'am وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير Allah maɗaukar ce يصح لنبي أن يقول بيت صلى الله عليه وسلم ده يقولون وما كان لنبي كون النبي باشي كدي ba duk wani annabin da Allah ya aiko shi ga al'umma bai dace ya yi gululi ba a d'ai kira'ar wa makana li nabiyin an yi an wannan shi annabi ɗin shi ne fa'il bai dacewa da shi ya yi hululi ayyugal bai dace annabi a yi masa hululi ba ko kuma bai dace annabi a ɗora masa hululi ba uku kenan ba bai dacewa da annabi ya dauke hululi me hululi al-hulul shine daukan wani abu ba da umarni ba ba da izini ba musamman a wajen yaki asalin ganima abin asalin gulul idan aka samu ganima na yaki aka tara kafin a raba wannan ganima wani iya zai zare wani abu ciki ya ɗauka wannan shine gululi to gulul bai tsaya a nan ba duk wani abu wata dukiya da aka baka amana da ka sulale ka jire wani abu a ɓoye sunansa gululi ne yana da nauyi ko kuma haka yake wa makana li nabiyyin an yaqul bai dacewa da annabi yayi wulul wa man yaqulul duk wanda yayi gululi ya'ti bima ghalla yawm alqiyama zai zo da wannan abin da yayi wululi da shi ranar tashin kiyama ba kuya gaban jama'a zai fito da abin hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa ruwaya daga Imam Ahmad daga Abi Hurairah radiyallahu an yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi ya tsaya a cikin mu wata rana ya ambaci gulul ya girmamar da lamarin gulul sannan yana cewa la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi ba'irun lahu rugha kar in zo in riska wani daga cikinku ran tashin kiyama yana ɗauke da raƙumi a wuyansa raƙumin nan da kukan raƙumi wa ya ƙulu zai ce ya rasulallahi a ya manzan Allah ka tece ni ka taimaka min in ka faɗi haka fa aqulu ni kuma zan ce la amliku laka min Allah shay'an qad ba abin da zan iya yi maka daga Allah na riga na isar maka da sako wannan kenan na raƙumi hakan nan kuma yace la ulfa yanna ahadukum ahadukum yaji'u yawm alqiyamati ala raqabatihi farasun laha hamama kada wani ya zo da doki a wuyansa yana kukan doki shi ne kukan doki zai ganni ce ya rasulullah aghithni ya manzo Allah cece ni zan ce la amliku laka min Allah shay'an qad ballagtuka ba abin da zan iya maka daga Allah saboda na isar maka da sako haka kuma zai zo ɗayanku zai zo yana ɗauke da wato riƙa fi alarakabati riƙa sahfik riƙa sahfik wato yadi ko wanda ya ɗauki rigan wani ko yadin wani ko tsumman wani yana kaɗawa zai ɗauki zai ɗauki wannan abin ya zo da shi in ya gani zai ce ya rasulallah a zitini ya manza Allah ce ce ni zan ce ba abin da zan yi maka na isar maka da sako haka kuma wanda ya zai zo da wato nafsun tasai wato rai yana ihu mutumin da ya je yanka wani ya je harbi wani ya je soki wani ya je zuba wani wuta ya kone yana ihu ya mutu to wannan mutumin da yana ihu ya mutu kana goye da shirin tashin kiyama yana ihunsa zai zo zaka zo da shi gaban Allah in kaga annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ce ya rasulullah ka taimaka min zan ce ba zan yi maka komai ba daga Allah na riga na isar maka da sako wannan duka nau'uka ne na irin ababai da mutane suke daukawa sai yace kuma la ulfiyanna ahadakum yaju yawm alqiyamati ala raqabatihi samit a wuyansa shiru me shiru me shiru in ka faɗa kana da kyauta waye ya ba malakai ne ko tarambaninka dukiya a samun kudi yana magana ne shiru zinari da azurfa da naira da dola nan tashin kiyama za ka zo da shi a baya kwantena na dola ko makara na dola ko buhu na naira za a zo da shirin tashin kiyama kana ganin annabi ka san annabi an ce ne mai ceto ya rasulullah aghithni zai ce la amliku laka an ba abin da zan iya maka kada ballagtu na isar maka wannan ko a wurin yaki ne ko a kasuwa ne duk wani abin da aka danka maka na amana ka salwantar ya shiga cikin gululu akwai hadisin la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min a can gaba ce wala yantahi ibn hubatan yarfa'u an-nasu ilaihi absarahum wa wa huwa mu'min mutum ba zai taba wa wurin dukiyar al'umma ba har wanda in ya dauka din sa kai wani ba ya ɗebi kaza to yana da imani ba zai yi haka ba hatsari ne don tashin kiyama kuma alhassanat ne wasu sayi'at kyawawan ayyuka ne da mun san kisar mid'am kirkira wa'annan duka a wajen yaƙi ne suka ɗauki abu ya yi ƙoƙari a jihadi ana ambatansa ɗan aljanna ne mai jabal ra'aitu bin na saboda dir'a da ya galla rabo bai same shi ba kafin a raba ya ɗauka ya ɓoye ɗan alkebba ba annabi ya ce na gan shi a wuta ya wanda da ci manyan riguna wanda da ci ba iyaka hatta kafin na masallaci ba zai tsira ba kafin ɗin liman ba ɗan ƙaramin nan sau biyu ake sace mana a masallaci me zai maka wa duk wannan za ka ga yawanci irin wannan 'yan kwaya ne sun sha ya sauka yanzu suna marmarin abin ko me za su sata su sayar kasan wani kinsan da na taba ji wani kayan motan babansa ya cire ya je sayar Din ya sha kwaya wani jack din mota wani mai na masallacin ana zuwa sihiri da shi ai su kansu zai kama yadda na masallacin ana dauka wai a ji ai sihiri da shi wa ma hum na bihi min ahadin wa ala allahi falyatawakkalul kullan yusibana ai masu sihiri suna sihiri wanda Allah ya kare shi ya kare shi wanda Allah ya kaddara zai same shi zai same shi ko ba sihirin ba abu zai same ka zai same ka kuma irin mu kin kace zaka yi mana sihiri me ya rage mana a duniyar da zaka yi zaka yi sihiri kai nasara me ya rage duk abinda baka so mu yi mun yi abinda kake cewa kar mu samu mun samu saboda haka me ne me zaka yi in ka sihiri ma kai ka bata kanka lokaci ثم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فلتوكل المؤمنون تدق أبنى متين يدعوك هذه زي ما يرد ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامه القيام أخي وتقضية أزامن مؤاوية بن أبو السفيان رضي الله عنه أخي وانا أكي عبد الرحمن بن خالد بن الولي يا زمشيني جاقورة نزوى يأكي aka je jihadi aka yi nasara aka tara ganima sai wani ya ɗauki dirhami a cikin ganima ba a raba ba da shi aka raba ganima ya tashi ya tafi sai ya yi nadama daga baya sai ya kawo abdurrahman ga wannan dirhamin a wajen ganima na ɗauka kuma na yi nadama abdurrahman ya ce a ba zan karba ba ai mutanen kowa da muka raba ganiman kowa an rarrabu an tafi yanzu na karbi wannan ganima wa zan baiwa saboda aka ka tafi da shirin tashin kiyama ka kawo hankalinsa ya tashi ya je gun mu'awiyar bin abi sufyan ya ce ga shi fa abinda muka yi da abdurrahman ya ce ba zai karba ba kai tun da kai ne amirul mu'minin da izinin ka kai jihadi ka karba umama yace ba zan karba ba ni in na karba ina zan yi ka je kai maka zo da shirin tashin kiyama sai tafi yana ta kuka yana ta kuka sai gamu da wani malami malamin ya tambaye shi a lafazin ma an ce ko shi ne ya tambaye malamin ko malamin ne ya ga yanayinsa ya me yasa kake kuka sai ce ai gashi nan na dauki dirhami a ganima na yi nadama na mayar amirin jeshi ya ce ba zai karba ba na kai wa mu'amir ya ce ba zai karba ba duk suka ce in kawo tashin kiyama har na ce da mu'amiya ga dinari ɗari madadin ɗayan ɗari zan bayar ya ce ba zai karba ba sai malam ya ce in na gaya maka za ka bi ni ya ce eh ya ce to ka ɗauki ishirin ɗin dinarin ka kai wa mu'awiya ka ce ga kun mutum kaddara wannan shine ganiman gaba ɗaya kumusi ne shugaba zai dauka ba to ga kumusinka a zaman ka na shugaba ka kai masa wannan tamanin din ka yi sadaka wa talakawa mabukata da niyyar Allah ya isar wa rundunan gaba daya yace Allah ya san su ya san sunayen su kaga an samu wasa mafita an ta tas'alu wal islamu yujibu to kaga hatsarin daukan abu ba da izini ba to in ka riga ka yi baka san masu shi ba to ka ta yin sadaka da niyyar Allah ya isarwa mutane in kuma ka san waɗanda ka yi musu to ka mayar musu ta hanyar da zai sani ko ta hanyar da ba zai sani ba almuhim kayan shi ya koma jikinsa Allah ya kai mu daga guluri wa man yaqulu ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah thumma tuwaffa ko Allah madaukake ce sannan kuma za a saka wa kowane rai ran tashin kiyama bisa abin da suka aikata na'am afan an karanta kuma tuwaffa kullu nafsin ma kasaba ma kasaba wa hum la yuzlamun kowane rai za a saka masa da abin da ya aikata ba za a zalunce shi ba kamar ka karanta aya ko to bismillah أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون الله مدوكake yace wato mutane biyu ba su taba zama daidai ba al-amin da wanda aka bashi amana zai kawo daidai da wanda aka bashi amana zai gwaguye gwaguye gwaguye ai ba su sama daidai ba sai ta afamani tabari duwan shi yanzu kamar mutumin da ya bi yardan Allah wajen kiyaye doka kiyaye amana zai zama daidai kamar ba a bi sakhatin min Allah kamar wanda ya auka cikin fushin Allah wajen cin amana da sauran ayyuka na laifi ba su ba zama daidai ba la sauya ba su zama daidai ba na'am shi wannan da ya zo ya bitirce ma'ana wanda ya afka fishin Allah wato ya afka cikin fishin Allah kamar ba a bi sakhatin min Allah wa ma'wahu jahannam kuma ce makomarsa ita ce wutar jahannam wa bi'sal masir wannan makoma ya munana in ji Allah hum darajatun inda Allah su fa darajoji ne a wajen Allah mumini suna da darajoji wajen kiyaye dokar Allah mujrimai kuma suna da darakoki wajen sabawa Allah darajat sama ne darakat kasa ne Allah ya ba mu darajoji ya kare mu daga darakat hum darajatun inda Allah wallahu basirun Allah madaukakin sarki shi mai gani ne bima ya amalu na gami da abin da sun kasance suna aikatawa Allah muke roƙa ya datar da mu ya gafarta mana ya gafarta iyayenmu da malumanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana yau juma'a ne bayan sallar la'asar lokaci ne na ansa addu'a muna roƙon Allah ya datar da mu ga addu'a karbabbiya Allah ya gafarta mana zunubanmu duka ƙanana da manya duka wanda muka sani da wanda ba mu sani ba wanda mun yi aboye da wanda muka yi a bayyane Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara salati da ɗaukaka ga annabinka annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ka gafarta mana ka gafarta iyayenmu da malumanmu Allah mu na alkhairi ka sani Allah ka biya mana wanda yake cikin kuncin rayuwa Allah ka yaye masa wanda yake kuncin gidan zama Allah ta yaye masa wanda yake neman aurar da yarsa ko yi wa ɗansa aure ko aure ga kansa Allah ka yassare masa akwai matan da suke neman aure Allah ka yassare musu ka ba su mazaje daidai da su maza ma suna neman aure su ma ka ba su mata daidai da su ba za mu ce mafifici ba don in an baka saliha kai ba salihi ba za ka wahala ko amma baka daidai wa daida kaga za ku tafi daidai to Allah ya ba mu daidai Allah ka gafarta mana Allah ka saukar da lafiya da zaman lafiya a cikin kasar mu ya Allah kai ne ka halice mu kai ka halice 2027 Allah ka zaba mana abin da yake alkhairi ne ga addini mu da kasar mu ya Allah ya Allah ka zaba mana abin da yake alkhairi ne ga kasar mu da addini mu a 2027 ya Allah ya Allah kai ka san waye zai zama gwamnan Borno Allah ka zaba mana gwamnan na gari ka zaɓa mana gwamna na gari ka ba mu wanda ya fi gwamna zulum in ba mu samu ba ka ba mu irin shi ya rabbar alalina Allah ka ba mu a mataki na ƙasa Allah ka ba mu wanda zai kare addininmu ya kare mutuncinmu ya kare jinin ya Allah Allah karka bar mu da dibaranmu ya Allah karka bar mu da zunubanmu ya Allah Allah ka ba mu kariya daga gare ka ya Allah ka gyara halayen samarinmu ya Allah masu ɗauke-ɗauke ka gyara halin su Allah ka kiyaye ƴaƴanmu da abokan banza ya Allah ka kiyaye ƴaƴanmu daga abokai mashaya ya Allah ka kiyaye mata daga sace-sace ya Allah ka kiyaye samari daga sace-sace ya Allah ya Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da ba za mu gushe ba ciki har zuwa gare ka ya Allah waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya ya Allah ɗaliban ilimi ka ba su fahimta ya Allah ka ba su ilimi mai amfani jami'an tsaro masu kishi Allah ka ba su kariya Allah ka ba su kariya daga gare ka Allah ka ba su nasara ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka a duk halin da muke ciki Allah ka kama hannunmu ya Allah ka ba mu fahimtar alqur'ani ka ba mu fahimtar sunnar manzonka sallallahu alaihi wa sallam Allah ka karkata hankalin samari zuwa bin sunnar annabinka sallallahu alaihi wa sallam Allah ka kiyaye samarinmu mu daga bid'a Allah ka kiyaye samarinmu mu daga shirka Allah ka kiyaye matanmu mu daga tsafe tsafe da sihirce sihirce ya Allah duk wanda yake sihiri Allah ka mayar masa da sihirinsa ya Allah duk mai sihiri Allah ka mayar masa irin sihirinsa Allah ka kare mu daga sharrin masu sihiri sihiri daga sharrin masu dube dube ya Allah ka ba mu kariya daga gare ka Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid din wad dunya wal akhirah Allahumma ansur ansur al islam wal muslimin Allahumma man nasara انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم اصل أحوال الأمة يا رب العالمين اللهم اقلب السهر على الساهرين اللهم اقلب السهر على الساهرين اللهم سلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا عليك توكلنا